بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إن شاء الله ظنكر أكن تراتم na da ta wata hadisin barra waɗansu malamai suna kai shi hadisin labarin mutuwa hadisi ne da malamai da yawa sun fi shi a cikin littafinsu wannan hadisi da mu karanta al-imamu ahmad ya fi da shi a cikin mustan shi ya ce min hadisi barra barra ibn azumi ala ya ce karajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi janazati rajulin min al-ansar barra ya ce mun bi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga janazar wani mutum daga cikin mutanen Madina wani ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen Madina Allah ya kare kwanakinsa bara sai ke ba da labarin yadda janazar wannan mutumi ta kasance da kuma wa'azin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu akan hakikan labarin mutuwa a wani hadisi shi ma ahmad ya fidda shi an je wata janaza kamar wannan da za mu karanta bayan an ɗauki mutumin an sa shi a kabari an bisne shi yan uwa an tsaya an yi nishi addu'a an fara watsewa annabi sai ce musu ai ikwani limithli hadar yau fa'idu annabi ya ce yan uwa na ku saurara ku ji saboda irin wannan ranar ran da za a ɗauke ka a tafi da kai matsabarta a je a tona rami a sai ka annabi ya ce ku yi tare da wannan rana babu wani guzuri mafi alkhairi da mutum zai yi wa kansa a rayuwar duniya kamar guzurin wannan tafiya babu wani guziri mafi alkhairi da mutum zai yi wa kansa guziri kamar guzirin shiga kabari wata zawadu fa inna khairar zaji takawa Allah ya ce ku rike guziri wadda za ku rayu da shi amma mafi alkhairin guziri Allah ya ce ku rike guziri na tsoron Allah ya ce karajina ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi janazati rajulin min al-ansar mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a janazar wani mutum daga cikin mutanen madina fanta haina ilar kabri ya ce sai muka isa kabari muka isa matsabarta muka isa bakin ramin da za a bisne wannan bawan Allah wannan ma yunhad amma lokacin da muka isa ba a gama tonon kabarin ba ba a gama tonon asusun da ake yi na lahadi a jikin kabarin ba فجلس رسول sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya zauna wannan ita ce ka'idar zuwa makabarta idan aka je makabarta kuskure ne wani ya tsaya a makabarta matukar ba aiki yake yi ba waɗansu suna tonon rami waɗansu suna tarin itace in dai kai ba wani aiki kake ba to ko ka zauna ko ka tsuguna amma kuskure ne ka ci gaba da tsayuwa a makabarta a farkon hukunci tsayawa ake yi daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana yace kowa ya zauna kowa ya tsuguna wannan shine ladabi na waɗanda suka raka gawa kafin a gama bisne gawa to matukar ba kana cikin masu aiki bane ne ka koma gefe ka zauna a kanka ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kafin masu tonon kabari su karisa tonon su wajalasa haula mu ma sai muka zauna a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji barra wa ka'anna ala ru'usina at-tayr yace yadda muka zauna muka natsu muka yi shuru a cikin makabartan yace kai ka dauka tsuntsu ne akan ma'ana yadda muka zauna muka natsu kai ka dauka wani tsuntsu ne ya sauka akan kowane ɗaya daga cikin mu yana tsoron kar ya motsa tsuntsun ya tashi hadisai da yawa sun ba da misali majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake natsuwa ana wannan kwatancen ne in ana so a kwatanta maka natsuwar mutum sai a ce ya natsu kamar tsuntsu ya sauka a kansa ana so a kama tsuntsun kada kuma duk motsin da zai yi tsuntsun zai iya tashi yace to annabi yana zaune mu ma muka zo muka zauna a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kaga yadda muka nasu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauka tsuntsaye ne suka sauka akan mu ba mu so mu yi motsi su tashi wa fi yadihi wa fi yadihi udul yankutu bihi al-arda a halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani itace wa fi yadihi ud akwai itace a hannun annabi yankutu bihi al-arda annabi yana zaune sai yana dan sakan kasa da shi haka yana ɗan karsan ƙasa da shi haka yana ɗan ƙasa da shi haka sahabbai suna kewaye da shi suna zama suna kallon shi farafa a ra'asahu can manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya daga kan sama fakala sai ce bin billahi min azabin qabr annabi ya ce ku dinga neman tsari abun Allah ya tsare ku daga azaban kabari wannan shi ne jawabi na farko da suka ji a bakin annabi ya rike ita a hannunsa yana ɗan tsakan ƙasa da shi haka ba wanda ya ce komai can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kansa sama fa qala sai yace ce musu istaeezu billahi min azabil qabr ku dinga neman tsari abun Allah daga azaban kabari ma'ana ku doge ku dage ku jajurce wajen roƙon Allah ya ba ku kariya ya muku katangan karfe daga azaban kabari marratai aw salasa annabi ya maimaita musu wannan maganar sau biyu ko sau uku sun makala annabi sai ce musu innal abdal mu'mina annabi ya ce musu bawa mu'mini duk wani mutum da yake mu'mini ya yi imani da Allah ya yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kan imani idan da kan kida'in min dunya idan ya kasance a rana ta karshe da zai yanke gabarin rayuwar duniya innal abdal mu'mina annabi yace duk wani bawa mu'mini mutumin kirki wanda yayi imani na gaskiya ya kuma bauta ma Allah akan imanin idza kana fi ida'in min ad-dunya duk randa zai bar rayuwar duniya duk randa zai yanke daga barin rayuwar duniya akwai shiga santaran da za ka yi idan ka fita ka fita kenan har abada akwai shiga kasuwar winti da za ka yi idan ka fita ka fita kenan har abada malam akwai masallaci da za ka shiga a yi da kai idan ka fita ka fita kenan har abada akwai zuwa darasin da za ka yi daga wannan darasin ba za ka sake halartar darasin kuma ba za a gaya maka wanne ne na ƙarshen ba إن العبد المؤمن bawa mu'mini idza kana fi qita'in min ad-dunya idan ya zam ya isa lokacin da zai yi bankwana da duniya wa iqbalin min al-akhirah sannan a wannan rana kuma zai fuskanci lahira ya juya baya ma duniya yau kuma za a fuskanci lahira yau dirga dirgan da ake a rayuwar duniya duka ta kare za ka ji yara suna cewa baba sai ka dawo wata ran bara ka dawo sai ka dawo wataran ba ka dawo shi yasa annabi ya ce a cikin hadisi duk wanda yake da wani abu da zai yi wasiya wasiya ma iyalansa ƴaƴansa makwabtansa abokan arziki waɗanda ake tare da su bai halatta ya haura kwana biyu bai yi wasiyar ba kana so ka faɗi wani abu kana so ka bar wata wasiya to ka gaggauta yin wasiyarsa. abdullahi dan umar ya ce. ni turran da ji wannan magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dare biyu bai taɓa wuce ni ina da wani abu da nake so na yi wasiya da shi ba face wasiya ta tana karkashin filona ka da fi iza'in min ad-dunya wa ibalin min al-akhirah duk ran da mutum zai yi ban kwana da rayuwar duniya sannan zai fuskanci lahirarsa nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama to waɗansu mala'iku za su sauko daga sama jibul wuju masu farin fiska ka anna wujuhum ka anna wujuhahum ash-shamsu kai ka ce fiskokin su nan rana ne fiskokin su na kyalli fiskokin su na sheki wannan shi tsafi na shi tsakin mala'iku ne masu farin fuska in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ya shafi firgitarwa ko razanarwa ko tsoro a game da sha'aninsu annabi ya ce idan ka kalli yadda suke haske yadda suke sheki yadda suke kyalli annabi ya ce kai ka ɗauka rana ne a fuskokinsu saboda haske Allah ya sa su zamu gani ma'ahum kafanin min akfani min janna annabi yace tare da waɗannan mara'isun suna rike da wani likafani daga cikin likafanonin yan aljanna ma'ahum tare da waɗannan mala'ikun kafanin suna rike da waɗansu likafanoni min akfani ahli janna daga cikin likafanonin yan aljanna domin kowane dan adam likafani biyu a ce mishi akwai likafanin da shi daga aljannar ko daga wuta za a ɗauko shi akwai wadda kuma za a je kasuwa a siyo wadda za a je kasuwa a siyo shi ne wadda za a sa gawon gangan jikinka amma wadda za a sa ranka da aka cire ka to shi kuma za a ɗauko ne daga irin aikinka za a ɗauko ne daga irin aikinka za su zo da likafanin. daga cikin likkafanonin 'yan aljanna waɗanda ake sa rayukan 'yan aljanna a ciki wa hanutun min hanutil janna da kuma turare irin turaren aljanna nan ma baka ga ana neman turare ba to wancan likafanin da za a sa ran shi ma ana zuwa da turaren idan anan kun sa mishi turare a likafanin da za a sa shi za a sa ran ba turare kun yi asaran turare. hatta ya jirisu min maddal har su zauna a jikin wannan mamacin iya ganin ido haka da su malalo su cike wannan wajen baki daya idan kana tafiya ne allah ta yi kaddare a bakin titi ta Allah za ta kasance idan ka daga kai inda za ka waiwaya maimakon ka kalli mota ko ka kalli mashinan da suke kan titin haka za ka ga dandason mala'ikun iya ganinka duk abin da idon ka zai gani iya mala'ikun kawai za ka jira idan kana kwance a asibiti ne a cikin wani ward lokacin da ka juya maimakon ka ga abin da za ka gani haka za ka ga dandasonsu su ne a cike a wannan wadin iya ganinka duk inda a nan rayuwarka za ta bar jikinka to iya abinda za ka gani waɗannan mala'iku annabi ya ce hatta ya jirisu minhu madal basar har su zauna a dab da shi iya ganin ido sun mai ji a malakul maut to sannan kuma can an jima kaɗan sai mala'ikan mutuwan domin waɗannan su suke fara a takin wadda za a karbi ran su ba su rasu su cire ran ba amma dai akwai hukunce-hukunce da yawa da suke gabatarwa kafin ya zo kamar yadda muka karanta a tafsirinmu na suratu muhammad akwai waɗanda suna isowa kafin mala'ikar mutuwan ya zo ya cire ran mutum za su zo su rufe shi da duka shi ne fakai fa idan tabar fatimul mala'ikatu ya zuri bona wujuwa kuma albara akwai wanda suna iso kanta rufe shi da duka da su walakanci iri-iri walau tara irin zalimuna fi gamaratul maut Wani mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun akwai kuma allazina tatawaffahum al mala'ikatu tayyibin yaquluna su waɗannan mala'ikun za su fara musu bishara su fara musu bishara salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun haka dai to duk abin da ya faru ko ma me ya kasance na alkhairi ko na sunkuyar alkhairi san an ji sun mai jihu malakul maut sannan sai ga mala'ikan mutuwan ya kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum hatta yajlisa inda ra'asi sai mala'ikan mutuwan sai ya zo ya zauna a dab da kan mutum a lokacin kuna nan kuna ta dure duren magungunan ana ta kai ana ta kawo ba, wannan duka ba zai yi amfani hatta ya ta inda ra'asu har wannan mala'ika ya zo ya zauna a dab da kan shi wannan bawan Allah fa ya sai ce ukhruji ayyatu hannafsul mutma'inna sai ce ki fito ya ce wannan rai na tsatsiyar rai nagartacciyar rai zai ce fito ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah ki fito zuwa ga gafara ta Allah zuwa ga yardan Allah annabi yace fa takhruja tasilu kama tasilu al-qatratu min fiyyisika sai ta tuttudo ita ran daga cikin wannan mamaci annabi yace kama tasirul qatar kamar yadda zuban ruwa ke zuba min fihi sika daga bakin tulu yadda ake tuttudar da ruwa daga bakin buta ko tulu ko wani gora yadda ake zubowa haka zai amayar da ransa daga inda ta ciki fito zuwa ga gafara zuwa ga yardan Allah annabi ya ce sai ta fara tuttuɗa kamar yadda ruwa ke diga daga bakin tulu fa ya akuzaha wannan mala'ikan sai ya ɗauke ran fa idza akazaha da zaran ya cire ta lam yada uha fi yadihi tarfata aini to waɗannan sauran mala'ikun ba za su bar ta a hannunsa daidai da kyaftawar ido ba hatta ya zuwa sai su karba dama shi ake jira ya cire aikin sai cire yana kire wannan rai daga cikin wannan bawan Allah to su kuma waɗannan mala'iku sai su karɓi wannan ran domin rai jama'a abu ne abu ne ake ɗaukar ɗaukar su ake ba kana ganin hanta a jikin mutum ba ko hanta a jikin dabba ba ga zuciya ana ganin ta rai shi ma haka ne ɗaukar su ake a aji Allah sai koye ta ina ya makala shi wa yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa shi yasa da hankacin ma ake zuwa a sashi a cikin annabi daukan ake a aji ta ina aka makala shi Allah ya koye wannan abu hatta ya akubuwa har su dauki wannan ran fa yaj'aluha fi zalika kafan to sai su sanya ran a cikin wannan likafani da suka zo da shi wa fi zalika al su sashi a cikin wannan turare da suka zo da shi daga aljanna Allah ya samu dace wa yasrut minha ka atyabi min mintin wujidat ala wajhi al-ardi sai ya dinga fita daga jikin wannan ran wani irin kanshin miski mafi dadin kanshi da aka taba samu a bayan kasa duk wani abu da zai yi kanshi a duniya duk kanshin abin da zai kai kanshin wannan ran ba Allah ya samu dace akwai bayin Allah da suke mutuwa da alamomi da ake sa tsammani duk alamar da mutum ya mutu da ita ta alkhairi matukar ba nassi ya ayyana dan aljanna bane ba da ma kuce dan aljanna ne kuma duk wata sifa da mutum ya mutu da ita mummuna wannan sifar matukar ba nassi ne ya ayyana cewa dan wuta bane wane babu dama ku kalli wannan sifar ku ce wane dan wuta ne kun fahimta ko to amma dai waɗansu mutuwansu akwai abin tsoro waɗansu kuma mutuwansu akwai abin burgewa wannan wanda yake wankan waki zai ba da akan wani idan ya mutu kuka shiga kansa a ɗaki za ku wanke shi sai ku ɗauka a ɗakin an zo an zuba turare ne an barbaɗa ta kotun kuma wallahi shi yake ƙarshen wani idan kuka wanke shi kai da kai wankan gawan wallahi za ka ini da wannan ƙanshin jikinsa kana jinsa a jikinka akwai wanda wallahi da mutuwarsa da a zo a mishi wankan bai wuce awa biyu ko uku ba amma karnin da yake wallahi sai kun yi daga gaske wanke shi shi yasa hadisi al-Imam Abu Dawud malam Albani ya inganta hadisi ya mishi fasali a cikin akamul janaiz nashi annabi yace duk wanda ya wanke gawa ya ga abin da ya gani a cikin gawa ya ja bakinsa ya yi shiru bai faɗa ba har aka je aka bisne wannan gawan Allah ya mishi alkawarin za a kirga kaba'ira da ya aikata guda arba'in Allah ya fi shi kasan kaba'ira sharaɗi Allah bai ya fi sai ka tuba ka yi nadama ka kuma janye daga aikata wannan annabi ya ce to duk abin da ka je wankan gawa ka ga abin da ka gani ka yi shuru ka rufe baka furta komai ba to alfarman wannan rufin asiri da kai wa gawar kai kuma Allah zai sa a kirga ka ba'ira da kai guda arba'in Allah ya fi ka ai jama'a tun da kuka ji za a yi wannan ya fi yaɗin ai akwai gane gane ne wani idan ya mutu za ku je ku same shi har tsansa ya zazzago ya kai kusan kan cibiyar ba alama ce cewa ɗan wuta bane ba amma dai gawar ba ta yi kyau ba to duk wanda yake gwankan gawa zai yi gane gane shi yasa ka roƙi Allah ka roƙi Allah Allah ya sa ka gama da duniya ne annabi kullum ya kace Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah eh. ka bar duniyar nan ma lafiya ai an yi wani kana kallon babanku babanku ne babanku kaza kaza ne labarin babanku wanda ya wanke gawan babanku shi zai baka labarin babanka annabi sai wani kanshi ya dinga fita daga jikin wannan gawar daga jikin wannan rai'in kanshi mafi daɗin kanshi da aka taɓa ji a bayan ƙasa fa aduna biha waɗannan mala'iku sai su haura da wannan gawar sama fala yamurruna biya ala mala'in min mala'ikati sama ba za su wuce wata tawaga daga cikin tawagar mala'ikun sama ba illa ƙalu face waɗannan mala'iku da aka zo wucewa da wannan gawar ta ganga da su sun ce ma hadhihi ruhu tayyiba wannan wai wata rai ce jaddada tsarkakakkiya mala'ikun da suka ɗauki ran suka haura to duk tawagar mala'iku da suka gamu da ita da wannan rai ta wannan bawan Allah a cikin wannan likafani na aljanna da wannan kanshi na aljanna to duk lokacin da suka zo wucewa ganga da waɗansu mala'iku sai mala'ikun ce kai wannan wata iwaran wane ne wannan wani irin rai ne mai kanshi mai daɗi haka Allah ka samu dace fa yaquluna sai mala'ikun da suka ɗauko ran sai ce ruhu fulani ibn fulan ran wani ne dan wani. za a faɗi sunanka da adireshi Wani ne Allah ya mai cikawa ransa ne yake wannan kanshi bi asali asma'ihi allati kanu yusammawnahu biha fi dunya za a ambace shi da suna mafi kyau daga cikin sunansa da ake kiransa a rayuwar duniya dama ana ambaton shi da sunansa suna na musulunci suna da Allah da manzan Allah sun yadda da wannan suna to sai a sai ai ran wane ne dan wane sai a ambace ka da mafi kyan sunanka wadda ake ambatanka da shi a rayuwar duniya hatta yadda hubiya ila sama'i duniya har su kai su tike da wannan ran zuwa ga samar duniya nan duka an bi an haura to an isa samar duniya da wannan ran za a wuce da ita ne har sama ta bakwai fa yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe ma wannan ran kofa saboda za a haura da ita sama fa yufta lahu sai a bude kofa fa min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliya to duk sama da aka shiga da wannan ran mala'ikun da ke cikin wannan saman su ma sai su yi rakiya ma wannan ran har zuwa saman da take gaba da ita kun gane yan uwa yanzu wayannan mala'iku sun ɗauki wannan ran sun haura da ita sun je an bude kofar sama ta ɗaya to idan aka shiga da ita mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai su raka waɗannan mala'ikun da suka tafi da ran sai su ma wannan ran rakiya har sai an je kofar sama ta biyu sai mala'ikun sama ta ɗaya su kuma sai su dawo mala'ikun sama ta biyu in an bude sai su sake ma wannan ran rakiya har sama ta uku idan suka je suka dawo mala'ikun sama ta uku sai su karɓi rakiyan haka za a yi ta ma wannan ran rakiya jama'a me yayi kama da aikin alkai ba abin da ya kama da aikin alkai shi yasa annabi yace idan wani ya mutu a cikin ku annabi yace ku yi sauri ku kinsa shi ku kai shi idan mutumin kirki ne annabi yace za ku gaggauta kai shi ne ya je ya fara jin daɗinsa annabi ya in mutumin banza ne sharri ne ku yi sauri ku kai shi ku rabu da sharrin ku bar shi da sharrin hatta yunta biya ila sama'i sabi'a har a tafi da wannan rai a je a cike da ita a sama ta bakwai fa ya Allahu azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku je ku rubuta sunan wannan bawan nawa da ayyukansa a cikin illiyin inna kitabal abarari lafi illiyin wani daftari ne wani fayal ne da nan ake shigar da sunan 'yan aljanna in sunanka ya shiga cikin littafin ka hai sijjin littafi ne fayil ne da ake shigar da sunan 'yan wuta in sunanka ya shiga littafin shi kenan yanzu ya tabbata ɗan aljanna saboda haka sai Allah ce ku rubuta shi a cikin illiyin Allah ya tarda wannan sunan man suleiman akwai waɗanda tun suna duniya sunan su shiga fayar minan mummini na rijalu sadaku ma ahadullaha alaihi fa minhum man kaza na duk duwa da ke ake cewa a sabai abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne tun yana cikin gidansa da ƴaƴansa sunansa aka sa a cikin wancan littafi in sunan mutum ya shiga cikin wannan littafi ya samu yardar Allah ai shi ne annabi yake cewa iyakun walkabi annabi yace ina jin kunnen ku ku kiyayi ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin illar da ƙarya take ma ɗan adam tana mai da shi fajiri fajiri shine mai busasshen zuciya mai busasshen zuciya shine wanda wa'azi bayi bayi lafafar da shi idan mutum ya zan fajiri yakan tsani nasiha e lokacin da ake mishi nasiha inda za ka tona abin da yake zuciyarsa ba ka ganin yadda samarin nan suke yi saurayi ne za ka ga ya yarda duk sararin duniyar nan ba wanda ya kai uwarsa sonsa wannan ba yi dace ya yarda duk sararin duniyar nan babu wanda ya kai ubansa sonsa ya yarda amma sai ka ga ubansa yana mishi fada yana jin zafin fadan da uban ke mishi kasan ai akwai ba. ya yarda fa wannan mutumin duk duniya ba mai son kamar wannan mutumin inda za a nuna ubansa a ce ka fitar da gwamna wannan yaron zai nuna yana son su bai sunsa sai ga wannan ubansa ko wannan uwar da ta haife shi tana mishi fada amma fadan yana kona mishi zuciya yana jin haushin fadan da ake mishi to ya zama fajiri ke eh wa innal fujur yahdi ila wala yazalu ar-rajul yakzib hatta yuktab inda Allah kazzaba to idan mutum ya matsa da ƙarya ya matsa da ƙarya sai Allah ya ce a je cikin wannan littafin a rubuta sunan to sai ce a je a rubuta sunan wannan bawa a cikin wannan littafi na alkhairi amin wa a ila al-ardi sai ce kuma to ku dawo da shi kasa yanzu ba an shigar da sunansa ba an yi rakiya maran har an kai ta can sama ta bakwai an je an rubuta sunansa a cikin wannan littafin to Allah sai ce ku dawo da ran gangan dice ku dawo da ita a cikin wannan gangan ba ku ji annabi na cewa idan kuka je kuka bisna dan uwanku lokacin da kuke kokarin watsewa abin tafiyan ku da kuke takun yana ji to ai an dawo da ran eh an dawo da ran wanda ya yi aikin alkhairi jama'a zai ji daɗi wadda ya ɓata aikinsa a wannan rana zai sha wahalar da bai san ƙarshen ba wa aiduhu ila al Allah sai sai ku mai da shi kan kasa fa inni min haka laqatuhum domin daga cikin daga kasa na halitte su wa fiha uiduhum kuma in sun mutu kasan zan mai da su wa minha tara kan ukra sannan in an yi tashin kiyama daga ciki zan fidda su saboda ku mai da shi cikin ta shine ma'anan alam da alil arda fasa? Allah ce ba gashi na sa muku ƙasa ta ishe ku riga da wando ba har ka mutu ba za ka taka ƙasa ɗaya ukun ƙasa ba ƙasar da Allah ya shimfiɗa har ka gama gararan banka a duniya kafanka ba zai wuce kashi ɗaya cikin uku ba kai in ta ɗauro har ka bar duniya kafanka ba zai taka kashi ɗaya cikin ukun ƙasan da Allah ya shimfiɗa a Najeriya ba sai ake ce ta amiri shi cikin kuma daga cikinta da a fi su wani ha ukuri jihun tara ta tukura kala yake fato adu ruhu sai a dawo mishi da ranshi ya atihi malakan sai waɗansu mala'iku guda biyu sai su zo mishi fayu jilisani sai su zaunar da shi al’imam turmidi ya fit da hadisi wanda malam albani ya inganta hadisin cewa ɗayan sunansa munkar ɗayan sunansa nakir nakir ne da hausa ake ce mishi wala kiri eh, ɗayan ana ce mishi munkar ɗayan ana ce mishi nakir annabi ya ce aswadani arzakani bakake ne masu buluɗin ido munkar munkar idan ba dun nassi ne zo da sunansu ba bai halatta a samu wani suna munkar shi munkar sunan munkari suna ne gama gari a larabci da yake ɗauke da kowane irin rashin arziki jama sun gani duk wani rashin arziki rashin kirki rashin mutunci walakanci ba daidai ba to bai isa ya fita a cikin almunkar ba shi sa in aka zo sai a ce ku yi umarni da ma'aru ku hana munkari don an ce ku hana munkari duk saka ya shiga ciki luwaɗi ya shiga ciki fashi da makami ya shiga in an ce dai mummunan abu munkar to duk mugun aikin bai isa a ce wai pawansa ya kai ya fita a cikin almunkar ba ba shi bane annabi yake marar aminkun munkaran ko to harshen ta ba ya shiga to shi wannan mala'ikan sunansa munkar kasan dai ai ba sauki shi kuma wancan sunansa na nakir alawar ne fa'il shi ne ma'auni na ƙarshe na gwada komai a larabci sake inna Allah sami'un alim gafurun rahim shakurun halim to duk inda kaji an ce rahim din nan alim to an kuda karatu rahim an kuda jin kai to shi wannan sunansa munkar shi kuma wancan na nakir Eh. fayati malakan waɗannan mala'iku guda biyu sai su zake mishi fayin filisani sai su zaunar da shi fayi kula ne lagu sai mishi marar buka waye ubangijin fayi kula sai ce rabbi allah azza wa jalla ubangiji na shine Allah ya musu bayani akan uluhiyar Allah rububiyar Allah duk abin da Allah ya cancanta ya musu bayani akan fa yaqula li lahu mishi ma dinuka addininka fa yaqul fi diniyal islam ba wai tambaya ce da zaka haddace ka mutu da ita ba a'a dalili ke sa ka amsa ba ka gani kakan shiga jarrabawa ka je ka manta mun karanta hadisi a wannan majalisin hadisin bukhari hadisin samratu bin jundami imamu nawawi ya da shi a cikin riyadu salihin ina jin shine hadisi na biyu a babu taharimil kadhib babin haramcin ƙarya annabi sai da ya lissafa kusan mutum tara da kowane ɗaya daga ciki da laifin da yake laifin yana hana shi an tambayin kabari na ɗaya mazinaci bai sai an tambayin kabari duk wanda ya mutu bai tuba daga zina ya yi nadamar zina ba wallahi sallahi ba zai amsa tambayin kabari ba Matiyar riba baya amsa tambayin kabari makaryaci baya amsa tambayin kabari dogon hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa labarin abin da ya gani a wani dare wanda ya karshe suka ce mishi mara'ika jibril da mika'il suka ba shi labarin abin da zai faru da al'ummarsa bayan sun mutu a cikin kabari kafin a yi tashin alfiya mazinaci bayan amsa kabari eh, saboda haka ba wai abu ne da za ka ce ka rike ta a'a ka mutu ka je ka yi ba a'a hasken zuciya da imani da hasken zuciya shi ke haskaka maka da za ka yi yusabbitu Allahu da amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wannan ayar annabi a akan tambayar kabarin da yi. fa ya kuli sai ce dini ya islam addini na addinin musulunci fa ya kula ni da hussein sai mishi ma hadar rajul allabi buɗi tafikun me za ka ce game da wannan mutum wadda aka aiko shi cikin ku fa ya kuli sai ce huwa muhammadu rasulullah shine annabi muhammadu manzan allah ya bayani akan manzan fa ya kula ni da hussein wa ma ilmuka to me ka karanta a duniya za ta mai a duniya mai ka karanta fa yaqulu sai ce qara'atu kitaballahi na karanta Alƙur'ani. wani ce na yadda Alƙur'ani. in baka iya ba za ka ce musu kai ne wa ma ilmuka za su tambaye ka a duniya mai ka karanta mai ka sani profesor sai ce musu ni profesor ne eh? wallahi sallahi babu walakanta kai mafi muni a duniya ba walakanta kai mafi muni a duniya kamar a ce baka iya karatun alkur'ani hatta a filin alkiyama manzon Allah ya sai Allah ya sa kowa ya karanta mishi alkur'ani son duniya da in gaskiya ya hana mutanen musu su koyi karatun alkur'ani kaga mutum daga alamtar zuwa ƙasa yana karantawa yana kuskure kwasa-kwasai zai iya zuwa kwasa-kwasai dubu duk in ya san gaga bai je ba ya samu dama ba amma ba zai iya ware shekara guda ya yi kos na karatun alkur'ani to ka nema ko a gidanka a zuwa koya masa Allah ya saukar da alkur'ani izu sittin, izu sittin ka mutu baka iya ko izu ɗaya ba kai ma ka san Allah zai barka ba wallahi izu sittin. alkur'ani izu 60 a ce ba ka iya ko izu ɗaya ba a hakan kuma ka fi physics ka fi biology ka fi english kuma ka iya karanta daily trust amma ka iya karanta alkur'ani ai kayi abin kunya wallahi wallahi ba abin kunya mafi muni a ce har ka fara iya karanta jarida ka fara iya karanta alkur'ani Allah yana kishi ko bai kishi yana kishi a ce ga littafinsa shi zai ba kai alkur'ani wallahi ko na gidanku ne aka ce ka shekara arba'in a duniya ba ka iya ba ai ka walakanta iyayen ko na gidanku ne balle na mahallicin ka ne maganar allan ka ne to shi babu ruwan wani tun da uwarsa ta haife shi saukan bai taɓa yi ba kuma bai ma ɗauka ba wani damuwa ba ne don ma bai yi ba ma kuma ba kuma ba ne don bai iya ba ma kuma ba yi jin wai wata damuwa ce akwai ranar alkur'ani alkur'ani yana ceto ko bai ceto yana ceto annabi ya ce an haɗa mutane a dandafin kiyama kowa ya yi zuru-zuru gumin kowa ya kama shi annabi ya ce sai a hango alkur'ani ya tinkaro filin alkiyama yadda kaga hadiri ke tasowa annabi ya ce suratul bakara da ali imran suna kama eh an yi dandafin mutane za a fara musu isabi kafin a fara takan din mutane annabi ya ce za ku hango alkur'ani ya taso kamar hadiri ga suratul bakara da ali imran a gaba suna za su ki makarantar su annabi ya ce kai har za a samu mutumin da bakara da ali imran za su yi daɗi za a kansa bakara tana cewa na wani ali imran tana cewa na wani ka gani a nan katon banza kai za ka ji kunya haka ne yaya za a warware sai a ce ya kawo tilawan bakar ya kawo a ce ya kawo ali imran ya kawo wadda ta fi dakewa a zuciyarsa sai a ce ta ɗauke shi wani za a samu bakararsa jinji ali imran da jinji sai a ce to yayi bayanin su ya fassara su karshe sai an mishi yadda sai an fahimci wacce ce to kai yanzu a sai suratul bakara ta zo ta jiya da kai ai ka kasa kasiyar kagani saboda aka yan uwa mu tsaya mu yi abin da zai amfani mu shi a ƙarshen hadisin annabi ya ce ta saboda gamuwa da wannan rana annabi ya ce kun tanadi wallahi na daga cikin tanadin to idan baka iya qur'anin ba in sun tambaye ka za ka taimaka ka iya ne to idan baka amsan ba za su barka ne to ba kun da kai ba abin da ba fashi na rantse muku da Allah yadda ka san dole ka mutu dole a maka wannan tambayar war haka wata ran yadda muke magana nan ana maka tambayar kuma in baka iya ba da a barka ne in baka iya ba da a barka ne shi fa Allah da ya saukar da alqur'ani nan jama'a kafin ya ce ma kowa komai kafin ya ce kar a sha giya kafin ya ce kar a yi zina kafin ya ce a bi uwa kafin ya ce a bi uba kafin ya ce a yi tauhidi kafin ya ce a yi sallah abin da ya fara cewa a yi karatu abin da ya fara fara kafin ya ce ka yi komai cewa ya ka yi karatu to sai ka yin karatu saboda ka kowa ya makansa tanadi na abin da zai fitta shi kowa ya makansa tanadi na abin da zai fitta shi duk wanda ya yayi wa kansa akwai wani daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ina jin amru ne az aka ba ma annabi labari cewa shi kullum sai ya yi saukan alkur'ani annabi ya kira shi ya kai an ban labari kai kullum sai ka sauke alkur'ani sai iman ban Allah muna neman samu mu samu shiga a wajen Allah ya ce to yayi yawa ba haka ya kamata a yi ba ya ce to manzon Allah ya za a yi yace ka dinga sauka wata wata yace wata manzon Allah yace wata alqur'ani a wata yace manzala Allah to me zan yi a rayuwa sai na yi wata sauki qur'ani yace manzala Allah ni dai a rage mini annabi yace to kai a sati uku yace wallahi manzon Allah ne ya mun yawa a rage annabi yace to sati biyu yace wallahi manzon Allah ne ya mun yawa aka ce sati daya ya ce manzan Allah a je kasa aka ce kwana uku ya ce manzan Allah a bar ni a kowa kwana biyu mana annabi ya ce babu kasa da kwana uku a saukan alkur'ani duk wanda ya sauke kur'ani kasa da kwana uku Allah ba zai sa albarka a karatun ya fahimci qur'ani Allah ba zai sa albarka yadda zai fahimci Qur'ani ta da sa zama shi yasa ko makarantar alqur'ani mu da marubuta Qur'ani mu da kake gani wanda suke zari ka san akwai mai 80 wanda shi bayan ya sauke 15 din zai kara kuma 20 kafin ya fara bacci to har ya gama rayuwarsa ba zai iya gane ko sura ɗaya fahimci ta wannan annabi ne wannan addu'a ba zai gane Qur'ani ba da wannan malamai suka ce duk zafinka da ka na alƙur'ani ba da ma ka sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku duk lalacinka kuma karka wuce wata baka sauke ba <laughs> ina su da cikin gari ɗi eh. eh, wai juya da kai lalaci kar a ce da ka haura wata ba kai sauka ba Allah ya tabbata. wa ma ilmuka wani ilimi ka karanta bai kulta ya ce qara'atu lahi na karanta littafin Allah ma'ana na karanta alqur'ani fa amantu bihi na imani da alqur'ani wa saddaqtu na gaskata alqur'ani fa yunadi munadin min sama sai wani mai kira yi kira daga sama an sadaka abdi ce bawa na yayi gaskiya aw saddaka abdi ko bawa na ya gaskata abinda na aiki fa shulahu min aljanna Allah sai ce a kabarinsa ku yi mai shimfidar aljanna shikenan an gama an gama idan akwai kaninka da ka mutu ka bashi to yanzu shine ke cikin wahala hadisi ya tabbata mana waɗannan mutanen kirki al-imam ya bayhaqi fita malam albani ya fi da shi a cikin silsila idan bayin Allah da suka mutu mutanen kirki akwai wata tawaga da rayukan suke haduwa a ciki so lokacin da wane ya bi sauran rayukan da suka gabace shi da su zo suna ta tambayan sa labarin duniya yaya kanguwa kaza yaya wani yaya kaza wani daga cikin yanzu suke ku bar shi wannan ya fito ne yanzu daga fitinar duniya a bar shi ya dan huta duk wannan motoci da kaga ake yawo wallahi mutum in je in ya dace da rahmar Allah wallahi kan ce ku bar shi ya ya fito daga cikin wahala ya fito daga cikin matsala idan kuma ta ɓaci to wannan matsalan shi ne ƙarami a cikin wanda za ta gani amin fafin lagu min aljanna ku yi mai shimfiɗa ta aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi tufa irin ta aljanna wadda ku da ku baban ila ku bude mishi wata katuwar kofa daga nan kabarin zuwa aljanna duk abin da ke dan kai kawo kana kado in wata yarinya ta dan wuce kana gani ta ce duk ustazan ne eh wadda ku da ku baban ila ku bude mishi wata kofa zuwa ga aljanna duk kai kawon aljanna kana gani da ku fa qala yace fa min rawhiha wa fidiha da kanshinta da daɗinta sai ya dinga shigo mishi ta wannan ƙofa wa yufta lahu fi qabrihi madda basrihi sai a fara da mishi kabarin sa iya gani idan sa yadda kaga dan wannan rami tsokake haka za a buɗa sai da duk inda mutum ya kalla da zai ga karshen inda yake zaune ba kare ce wa atihi rajulun hasanul wajhi sai wani mutum ya zo mishi mai kyakkyawar fuska hasan siyam mai kyakkyawan tufa tsayibin rai mai daɗin ƙanshi fa ya kula sai ce abshir billabi ya surruka sai ce mishi albishirinka da labarin da zai faranta maka rai haza yau mukallabi kunta tu'a yau ne ininka da aka maka alkawari dama ba an ce akwai ranar da za ku gamu da alkawarin Allah ba to yau ne rana da aka maka alkawari na jin daɗi fa ya kudu da kusa ce man anta kai wannan da ka shigo cikin kabarin nan wane ne fa wasuka alwasu alladhi yaji'u bil khair fiskarka akwai haske na irin wanda yake zuwa da labari na alkhairi fa ya kuli sai ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka na alkhairi ni ne ayyukanka na alkhairi fa ya kuli rabb sai ce ya Allah aqimi sa'a Allah ka tsaida alkiyama rabbi aqimi sa'a Allah ka tsaida alkiyama saboda ai komai tukunna sai an tashi kuma fi an tashi hatta arja ila ahli wa mali har in koma zuwa ga iyalaina da dukiyana ma'ana Allah a maida ni zuwa ga jama'ata a yi tashin alkiyama Allah in gamu da iyalaina in gamu da dukiyata da mai yi infakin da na yankin da kai eh, babu wani mutumin da zai yi aikin alkai abdullahi dan abbas yake face sai ya na nadamar aikin a ranar alkiyama idan masallaci mutum ya gina idan ya ga an yi layi ranar alkiyama ana biyan waɗanda suka gina masallaci sai ya yi nadama ya ce ina da gidan da ya zauna masallaci gina idan sutura ya bayar ya ga ana biyan waɗanda suka taimaki waɗansu da sutura sai ya yi nadamar ina da lokacin da aka nemi taimakon suturar mafi kyan suturar sai ɗauka ya baya ƙara ya ce wa innan abdal kafir amma bawa kafir idan kana fin kiza'in min duniya ran da zai bar duniya wa ikbalin min ran da zai koma zuwa ga Allah nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama shi ma mala'iku za su sauko mishi daga sama sudul wujud masu bakin fiska Allah ya tsare ma'ahum al suna rike su ma da likafani wani tawul a hannunsu fa yajlisuna minhum madal basar su ma za su zo su zauna iya ganin ido a ganga da wannan mara Allah ya sa mu yi karshe mai kyau sun ma ji a malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa sai ya iso bayan waɗannan mala'iku masu bakin fuska sun iso hatta ya jilisa inda ra'asini har ya zo ya zauna a daidai kan wannan mutum fa ya sai ce ayyatu hannafsul khabisa ya ce gurbatacciyar rai ya ce lalatacciyar rai ukhruji ila sab'in min Allah wa qadabi ki fita zuwa ga fushin Allah da kyamar Allah ki da tsana ki fita ki gamu da fushi da ki irin Allah ki fito zuwa ga fushin Allah Allah ya yi fushi kare Fata fatagiri ka fi jasadihi wannan ran sai ta nitse a cikin jikinsa sai ta watse sai ta baje fayantazi'aha kama yunza'u suhudu min as-sufil sai ya ɗauki mashi sai ya ci wannan jikin da shi sai ya zaƙulo wannan ran kamar yadda ake sa mashi ko ƙugiya a cikin jikakkiya ko bugajiyar auduga kamar karangiya ya kama auduga ka san yadda zai tafi shi ko ka duba karangiyar nan ko rigar sai kama ta ko ta ina nan to haka zai sa duk ta inda ta baje a cikin jikin wannan mashin sai ya kamo ta ai kaga yadda ake kamo kifi ko to haka zai yi hukin ran daga gangan cikin sai a tsatsafo shi da ƙarfi fa ya akuzara sai cire ran fa idan akazaha yana cire wannan ran lam ya da uha fi yadihi fi yadihi ta aini waɗannan mala'iku ba su barin wannan ran a hannun shi malakul maut daidai da tsaftawar ido ba shi bane da hausa ake ce mishi a zara ido ko hatta ya ji masu har su sanya ta a cikin wannan likafani ko wannan tawul da suka zo da shi wa ya minha ka an nirihi jifatin wujidat ala wacin arzi sai wani wari ya dinga fita daga jikin ran mafi warin da aka taba ji a bayan kasa, ma'ana duwarin da mutanen duniya suka taba ji wari ko karni to karnin da zai dinga fita a jikin ran ya fi wannan warin muni fa yas'aduna biha sai su haura da ita fala ya murruna biya ala mala'in min al-mala'ika ba za su wuce wata tawaga daga cikin tawagar mala'iku ba illa qalu fa sai mala'ikun sun ce ma hadhihi ruhul khabisa wannan wace gurbatacciyar rai ce lalatacciyar rai ce fa yaqulun sai ce ruhu fulani bil fulan ai ran wani ne dan wani la hawla wala quwwata illa billah iran wani ne dan wani wani ne mutu bi asbayi asma'ihi lati kanu yusamma biha fi dunya da mafi munin sunansa da ake ambato a duniya waye ran waye wannan sai a ce ran coach da mafi munin sunansa gurbataccen sunansa da ake ambatonsa a duniya wani matashi ne na jiwai sunansa ggo ka eh. musulmi ne walidin wa mawala ne eh. kasan ba a taɓa samun wani maki na musulmai da ya taɓa fitowa kololo ya nuna kiyayyar wa musulmai a kasar nan kamar jiji ƙoka domin shi layi ya fito yake faɗan hukuncin jahohin musulmai a bakin wai ɗan musulmi sa sunansa wai sunan wannan mutum ai ba kuma tashi ba ko wanda suka taɓa yunkurin wani jirgin mulki a sai da ya fitar da jamohin nan kwata-kwata daga cikin ƙasar da amma wai wani ya wani sunan wannan mutum yau shi ne sunan yana sallah yana sallah akwai wani manaji sunansa wai arne arne ya eh, yi arne arne duka ya'yan musulmai Allah ya kawai to da irin wannan sunan sai a ambace shi da wannan muguwar sunan hu fara fa la yustahlahu sai a nemi abu da kofa a wuce da shi ba za a samu ƙofa ba sun matsara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yarja aljabal fi samil qiyam ba za a bude musu kofofin sama ba irin waɗannan gur mutane gurbatattun mutane wa la yadkhuluna aljanna sannan ba za ka shiga aljanna ba hatta yarja aljabal fi samil qiyam har sai raƙumi ya wuce ta kofar allura to zai wuce ne ba zai wuce to in dai ba zai wuce ba Allah ce waɗannan mutane ba za su shiga aljanna fa yaqulu Allah sai Allah madaukakin sarki azza wa jalla sai ya ce uktubu kitabahu fi sijji ku rubuta sunansa ayyukansa littafinsa aikin da ya aikata a rubuta a cikin wannan littafi na sijji ba ta lalace ba kenan wa fil ardi sufla san kasa kasa domin ita dama tana san suka ce kasan kasa ta bakwai a nan fa tudura ruhu farhan sai mala'ikun su ma suke ce to ai wannan matsiyacin yaushe kuma za mu dawo da shi daga can sai su callo shi ba za su riko ran su dawo da ita ba an ce ba za a bude kofar sama ba za a mai da ita ne can kasa to daga can annabi ya ce sai su fito shi sun makara sai annabi ya karanta wa man yi billahi duk wanda ya yi shirka da Allah fa ka annama karra min samai kamar ya sukuto ne daga sama fa ta qafuhu ayyu sai tsuntsaye suka zo suka dinga tafansa daga sama aw ta hawi bihi rihu fi makanin sahih sahih ko kuma iska ya ta kada shi zuwa ga wani ku mai zurfi mai nisa mahalaka ta kai shi saboda daga can kawai sai a canzo shi fatu'adu ruhu fi jasadi ran sai dawo ya tafi a jikin gawan gangan jikin wai a fishi malakan sai mala'iku biyu su zo mishi fa yutilisani sai su zaunar da shi fa ya kulu da ku marra fa ya kula ni da ku su biyun nan sai su mishi marra buka waye ubangijinka fa ya kulu ha ku? yadda ka ganin nan abin da zai faɗa ke wannan harkun nan daga bakin annabi ne irin mutum ya ruɗe nan ko yana so ya yi magana to bai san me zai faɗa wata iliya tiri bayanin shi yawa eh daga cikin wanda ba su amsa tambayan kabarin akwai waɗanda suka yi watsi da qur'ani shine ma mutum na farfar annabi ya fara lissafawa eh wanda suka yi watsi da alqur'ani wanda sun haddace sun watsi da shi wanda sun yi banza da alqur'ani eh, la adari sai ta musu ban sani ba fa yaqula da lahu yatsuru shi ma dinuka fa Kulu ha ha la adari fa yaqula ni lahu ma hadha ar-rajul bi bi'isa fikum me addininka yace bai sani ba wannan bawan Allah da aka turo cikin ku a matsayin manzon ku fa yaqulu ha ha la adari fa yunadi munadin min sama sai mai kira ya kira daga sama an ba abdi bawa na yayi ƙarya au ba abdi bawa na ya karya ta abin da aka rubuce shi fafrishu minan nar fafrishu hu minan nar ku yi mai shimfiɗan wuta a mai shimfiɗa na ɓacin zuciya a cikin wuta wa albisu minan nar ku tufatar da shi tufa irin na yan wuta wata hula ku baban ilan nan ku bude mishi kofa daga kabarinsa zuwa cikin wuta fa ya min harriha wa samumiha Allah da zafinta da tsuminta da firirinta sai dinga zuwa shi ta wannan kofar da aka nuna min hariha wa sumuniha can firirin wutar ga ta can amma ta wannan kofar da aka bude yana shigo mishi kan kabarin wa yabi alayhi kabarin kabarinsa sai ya matsu akan hatta ta khalifa fi abla'uhu har Kasusuwar kasusuwan hakarkarun su saba nan jeta saboda tsaban matsewa sai sun shiga cikin yan uwansu sun sarkace a bamara wai kuma a nasanta maka abu kaza yana hana mutum ya amsa tambayar kabari abu kaza yana sa mutum ya gagara kwanciya a kabari a cikin aminci ka yarda ka yarda to haka ne to haka zalunci ba da haka zalunci malam ba fa zalunci bashi bashi in ka mutu da bashi a kabarin ka daure ka ake sai an gama biya a sake ka bare kuma zalunci bashi bashi sahabbai suka ce manzan Allah mu yadda ake ta kirari waɗanda hadi. jihadi da wanda ya mutu a wajen yaƙi yadda ake ta kirari da falalansa wai shi kuwa akwai abin da zai yi na laifi ya saka wa shahidi birki annabi ya ce eh akwai mana sai dai bashi shahidi ba bashi bashi ba malam ba zalunci ba bashi ba malam ba zalunci bashi ba ba zalunci ka dubi yadda mutanen mu suke zalunci da kankan bashi shahidi wanda ya mutu aka da jininsa abun kare addini annabi ya ce abin da zai taka mishi birki daga ya karbi duk sakamakon da za a bashi annabi ya ce bashi har sai an biya bashi bashi ba to bare zalunci da ba a san ma kayi ba balle a biya wai takarda ce a gabanka wai ba za ka sa hannu ba sai an baka malam ka ga zalunci duk abin da ka karba a hannun mutum ransa bayi so annabi ya ce sai ka biya shi ranar alkiyama tsoron ka yaji ya baka za ka biya shi kayan wata kai saboda kai ne ogansu a ofis yana tunanin yadda wa'annan suke ka kar shi baya zuwa kai sheka. wata wani abu ya same shi sanadiyan tsoron sharrin shi ma sai ya sayi kaji ko wani yaji ko wani alkhairi ya baka wallahi wannan yajin sai ka biya shi kayan shi ranar alkiyama ka'idar dukiya a duniya mutum ya baka ita a daɗin rai ko ciniki ne an tara da minku tama wani wannan fin karfi da kama karya har ga dara yake da shi wani har a sami shi a ce wani ka zai gida ka ba shi akwai ka san wani wai har ana maka kirari da rashin arziki haka wani suke wallahi ya ce ka je gida ka same shi ko ka tura waɗansu mutane su same shi ko kuma akwai wai kai rashin arziki da cin mutuncin mutane wai har kirari ake maka da shi e wai har kirari ake maka da walakanta jama'a har kirari ake maka da walakanta jama'a wannan abin da kake zai hana ka kwanta a kabarin ka lami lafiya ka yi kokari malam ko ma sun janka ka rabu da shi lafiya ko ma sun danka ka rabu da shi lafiya ku yi ban da shi lafiya kar ka yadda a ce tsohon nan ko dottijon nan akwai wani abu da yake ran na karfi shi eh, wani zalunci har ga dara yake shi har ga dara yake shi Allah ya kawo domin duk waɗannan suna hana kwanciyar kabari kuma kwanciyar kabarin nan wallan kamar yau ne na rantsi da Allah haka kudin za ka ganka a kwanciya haka kudin za ka ganka a wannan kwanciya kamar yau annabi ya ce ku mayar ma da kuka cuce shi hakkin kafin ka kwanta dama za ka biya za ka biya za ka biya za ka biya wallahi malam ba wani abu da za ka tsinta a ƙasa in tuwa ba ce ka biya abu ranar alkiyama in ka yi aiki da shi ta hanyar da shari'a ba ba ta yi da shi ba bari kuma wai ta ci wani annabi yace itaku zulma fa inna zulma zulmatun yawm al-qiyamah ba abun burgewa ba abin burgewa a gare su duhu ne duhu ne cutar kai wauta ne kadadumanci ne wai kaga wai har kana wai alfahari da zaluntar mutane za ka ga jami'an tsaro a bakin hanya akwai wayan su din su ba su ma zuwa bakin hanya su su ma da kudin a cikin mota zai je ya zauna wai in ka je kai ne za ka sauka da kanka ka je ka jefa naira 20 din ko 50 to sai ne wallahi tallahi yalla abu za biya za biya na ran da daukakar Allah za biya za biya za biya ba wani musulmin da ka bi naira goma ko ishirin din sa ba ce ka biya shi kai shi ranar kiyama za ka biya za biya ba da lokacin da shi za ka biya za biya wallahi za biya wallahi ba ba direba ba ko uwar ka cuta sai ka biya ta na ran da Allah mamar ka sai ka biya balle wanda ba dangin ke ba na ba mamar ka in ka cuce ka sai ka biya ta bari wani haka kawai ka gamu da mutum don zalunci ka cuce shi don kawai bayi da gasa ko shi bai san kowa ba ko shi ba kowa ba ne ko shi ba don kowa ba ne kowa da kawai wa a cikin rajul kabihul wajh sai wani mutum mai mummunar fiska sai ya zo mishi kabihul siyaf mai mummunan tuba gurbatacciyar tuba muntirin rin mai karni mai muni bai kuri sai ce abshir billahi ya su uka sai ce mishi wani bisharanka albishirinka da labarin da zai basa maka rai albishirinka da labarinka da zai munana maka tunani haza yau muka ladi kunta tu'a yau ne ran da aka maka alƙawarin duk abin da kai za ka gani fa ya kurce ce man anta to kai da kashi wannan wane ne fa wasu ka wasu lazi ya ji bi shar fiskar ka irin fiska ne na wanda ke zuwa da labari na sharri bai kul kace ana amalu karkabi ni ne mugun aikinka, ina kun ji ni ne mugun aikin ka abinda kake yin nan da ba kyau to ni ni ne haka aikin zai gaya maka fa yaqul rabb sai ta ya Allah la taqni sa Allah karkata da alkiyama Allah karkata da alkiyama ai saboda abin da zai biyo ba wannan kan ai tsanin kaɗi kabari kan ai flashi duk abin da ka gani a kabari ai farko farko ne shine azabul adana dunan azabil akbari azabul adana shine na kabari azabul akbar akbar shine sai an yi tashi alkiya wa fi lafin li ahmad aidan summa yuqayyad lahu a san abkar sai a turo mishi wani mala'ika a cikin kabari makahu bebe kurma ihun ka sai a turo cikin kabari fi bi mirzabatu a yi hannunsa akwai wata bulala wata guduma lau da raba biya jabalan kana turaban inda zai da ki dutse ko dutsen uhudu ne da wannan abin dukan dutsen zai zama tumba wannan mummunan aikin na shigowa annabi ya sai a turo wannan mala'ikan ya shigo bayi gani bayi ji kuma baya ma magana yana riƙe da wannan abin duka annabi ya ce inda zai tafi dutse dutsen zai zan baya ya zube fa ya zuri buhu zarbatar hatta ya tsira turaban zai dake shi dake wanda sai ya narke a kasa sun mai yi idu bullahu kama kan sai a tayar da shi fa yadribuhu darbatan ukura, sai ya sake dukan shi na biyu fa yasibu sai hatan sai ya kwala kururuwa yasma'uhu kullu shay'in illa sakalai komai zai ji wannan karan banda dan adam da anzo a wata riwaya annabi yace inda za a bar mutane su ji ihun na kowa zai mutu saboda ihun karar barra barra ya ce su mai yuta hulahu babu minan nar sai a buɗe mishi wata kofa daga wuta wai man hallahu min furshin nar sai a mai shimfiɗa irin shimfiɗin ɗin wuta to kuma rayuwarsa zai ci gaba da yin ta kenan kafin a yi tashin alkiyama kuma Allah ya mishi hukunci da abin da ya dace da shi Allah ya tsare dan uwa sai kwana anan sai kuma wani sati in sha Allah sai mu zo mu dora daga inda muka fara Allah ya tsare mu daga azaban kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari da mutum a kabari da kuma addu'ar matsabarta a sai ake ko a zuwa addu'ar matsabarta kana isa matsabarta za ka yi ta saboda ka ba sai ka zauna ba kana dosan bakin matsabarta za ka yi addu'a sannan ana ta da mutum da gemu yadda mutum ya mutu da shi zai tashi wannan ɗaya daga cikin manyan malamin musulunci na wannan zamani shehu musulunci muhammad salih al-husaini wani malami ke mana labarin rasuwar malam salim husaini domin ya yi jinya ya kwana biyu yana jinya to wata rana da likitan ya shigo ya duba shi sai ga jikin ya yi nauyi jikin malam duka ya sassaki sai yake ce mishi ana gafata malam akwai yar matsala malam usaimin ya ce mishi wace matsala ce ya ce mishi malam gashin jikinka zai zube sai ma da ya ce mishi wa hatta liya ya ce mishi har gemu na zai zube ya ce mishi malam muna zai zube malam usaimin ya ce mishi fa wallahi lan alqallaha illa billah yace wallahi ba zan gamu da Allah ba da gemu yace komai ya zube ya zube yace amma wallahi ba zan gamu da Allah ba gemu a cikin aka ce wallahi kafin gemun sai ya zube ya bar duniya akwai kan da aka yi na jinaza da gemun sai ya bar duniya kuma ka abin burgewa ne ka je gaban Allah da gemu wanda yake aski gemu da askikin gemu da zai gaban abin kunya ka je gaban manzon Allah annabi bai taba magana abu hurairu ce bakinsa yana kumfa kamar lokacin da yazo yake magana akan gemu amma mutane sun kifir sunna ne sunna ne to kai wato mutane mu malam suna da rashin ladabi wa annabi aje sunna ne sunna ne to ai ba sunnan annabi ba ko sunnan uwarka ta yi Allah bai barka ba ba annabi ne yace kai ba uwarka in ta ce kai abu kake bari annabi kuma wallahi bari je mu dole ne musulunci amma da gangan ka ga mutum kamar dan daudu Allah ya tsoke wannan takarda kuma wani dan uwa ne da muke tare da shi a nan Allah ya mishi saboda haka muke bukatar in uwa a taya shi da Allah ya mishi rahama ya gafarta da shi Allah ya sa ya yi sa'an komawa zuwa ga Allah wannan ya tuno mini wata uku ko hudu da ya wuce haka kawai sai na ɗauki wani flat na wani tsohon karatunmu da muka yi a nan masallacin shekara uku da ya wuce sai na saka a cikin dvd ina kallo wallahi a ƙwaryar masallacin irin yadda suke juya kimara suke ɗauka mu sai da na ga mutum hudu da allah ya musu rasu wallahi tuwa alhaji tuka ji gaskiyar rai wallahi a cikin plastic a cikin ƙwaryar masallacin nan irin juya kimara da ake ana ɗaukar mutanen nan wallahi sai da na ga mutum hudu da muka musu sallah muka jikin to duk daren daɗewa wata ran kai ne babu ko mai karatun ne babu wannan dole haka ne saboda da muna fatan Allah ya shiga mai Allah ya faya sa in koma wasu Allah ya gafarta mishi ɗan shi wasu ba na karɓar mu biyan mu ga shi da Allah ya illa an